Assalamu alaikum dan uwa. Ah, na ji labarin irin kuɗin da ka tara. Eh. Ka ka sai Kaduna, eh. ka sai jihar Kano. Eh. Ka biya kuma take gurin, an ka tura kuɗin. To shine na zo dan Allah dan Annabi wai sayarwa za ka yi koko da kana neman riba ne koko? A'a Baba Bola Ahmad Tinubu ya ce ya mallaka min ne so domin kan na sayar na ajiye kayana don ina sayar tun da kuɗin me ya amfanin sauwa. To yanzu da ka sayo jihar Kano yanzu mu ya za ka yi da mu har mutane. Ai tun da dai Baba Bola Ahmad Tinubu cewa ya mallaka min saboda makiyana da suke mun gori ya mallaka mun na nuna musu na fi ƙarfin su ba za su iya ba. Malam ya girgirma wai kai da kai da wannan waye ko wani tabuwa ne ni fa yanzu ban ma. Ai ni na ji Kaduna ma ya sai Kaduna. Eh. Eh, nawa ka sai kaduna ba ka riba kaduna gangaliyan 200 kai a gangaliyan 100 sha girgirbau kai yanzu ka kai yanzu ka iya fansa kanan ne ko ba kai yanzu Kaduna ka fansa mun ko Kano ba da ran fansa a a bayani arziki mai dukiya dan Allah dan annan dukiya ka faɗi gaskiya in ka sayar wannan mutumin sai ke ceto mu da mu sai da ka fa sai Kano kuma zaka har mu ba kenan yanzu mun bayi ne kenan to ai baba Bola Ahmad Tinubu ya faɗa min ya ce kan nasar kuma yanzu abin da ya ce min yanzu ni ne sarki kuma ni ne gwamnati yanzu dan Allah farko dan Allah taimaka min da lambar waya tubun ina so ne ma an ga tibu ni kuma ka ina zan saye eh. zan gaya babu tibinu zan saye lagos zan iya saya ko kai ko ka ta lagos ai na sayi lagos don azumi a haba